أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم مسلمي muna gode سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala ما ونا sake tara ma wannan shiri namu na fiqi ali mun kasance muna zance kan wankan salki mun yi bayanin abin da yake ko ababen da suke alama na balaga da farko mun ce idan mutum mani ya fito masa alama ne na balaga sa'an nan tsirowan gashi a kan al'aura saman al'aura sa'an nan ko ɗanan miji ya cika shekara goma sha biyar ta hijira yani ta muhammadiyya kamar da muke fada ko ya mace ta cika shekara tara abin da yake mustahabbi kafin mutum ya yi wanka na janaba saboda yanzu zancen mu kan wankan janaba muke mustahabbi ne cewa mutum kafin ya yi wankan janaba fitsari wannan fitsarin da zai yi kafin ya wankan janaba yana da amfani amfaninsa ne idan bayan ya yi fitsari kafin ya yi wankan janaba sai bayan wankan janaban ya ga wani ɗan ruwa a jikinsa ta wannan zai masa hukunci cewa sarkakken abu ne amma izan bai yi wankan bai yi fitsari ba sai ga a jikinsa ga wani ruwa ta bagiran da yake inna mani zai zube masa ne to lokacin zai ba wannan ruwa hukuncin mani ne wannan jiko zai masa hukuncin mani ne to sai sake mai wankansa shi sa amfanin mutum ya tsari kafin ya yi wankan janaba kenan idan ya samu kansa a cikin mai wannan hali akwai sabani tsakanin malumma shin mace tana mafarki ta gama ni a cikin bacci ko ba ta mafarki ta gama ni a cikin bacci wasu malumma sun tafi cewa na'am mace ta ta yi mafarki kamar yadda ɗa namiji yake mafarki amma suka ce wannan abin eh, babu ne da yake yana faruwa ɗaiwa ba yani yana ya faru ma mata ɗaya biyu haka ko cikin mata mu ce cikin mata dubu da Allah an samu mace daya ita ne mai za ta samu wannan hali za ta samu kanta a cikin wannan hali sabani sakalin malumma wasu malumma sun ce la mace ba ta ganin mani cikin bacci amma in muka tafi kan wannan ginin cewa mace tana ganin mani a cikin bacci lokacin da ta ga mani a cikin bacci ta yi ne cewa wannan mani ne to wajibi ne ta yi wanka amma idan ta yi shakka cewa maniyi ne ko ba maniyi ba ne to ba wajibi ba ne ta yi wanka zancen da za mu yi da yake ya kamata abu ne da yake in ya faru wajibi ne mutum ya yi wankan janaba shine abin da ake ce masa istimina'i yani shine aikin da mutum zai yi hal ya fito da mani a jikinsa kaman waliyazu billah muna neman sari ga Allah mutum ya zamna yana wasa da azakarinsa hal mani ya fito masa wannan wannan aiki yana cikin manya-manyan mugayen aiki haramun ne wannan aiki to amma idan mutum ya aikata wannan aiki to wajibi ne ya yi wankan janaba bayan haka akwai su ayyuka da yake idan mutum ya samu kansa cikin hali na janaba to haramun ne ya aikata wannan ayyuka aiki na farko shine idan mutum yana cikin hali na janaba to haramun ne wani ƙaba a cikin jikinsa ya taba rubutun nan na ƙur'ani ko sunan Allah ko a bisa ihtiyati wanne yake wajibi suna na manzon Allah subhanahu eh, manzon Allah sallallahu alaihi wa ali da shagabannin nan na Ahlul a immatul huda salamullahi alaihim a bisa tafsirin da muka yi bayani a bisa saduwan da suka wuce sannan abu ne da abu da yake kuma haramun na biyu shine mutum lokacin da yake cikin hali na janaba ya nemi shiga masallacin nan na harami ko masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da wannan shigan zai shiga a wani kofa ne ya fita mai a wani kofa daban haramun ne watan ba zai shiga ya zamna cikin masallaci ba ya shiga wannan kofa ya fitan wancan kofa haramun ne haka lamari na uku aiki da yake haramun shine sayuwa a cikin masallatayya kowane masallaci ne idan mutum yana cikin hali na janaba to haramun ne shiga cikin masallaci ya saya ko ya zamna almuhimmu dai kai saura cikin masallacin haka kuma aiki da yake haramun da yake wanne ke cikin hali na janaba ya gabata ya guje shi shine mutum kana cikin hali na janaba ka shiga da wani abu a cikin masallaci ko abu na hannunka ka jefa a cikin masallaci wannan kuma haramun ne wato mutum baka ya kana cikin hali na janaba ka doki ko da biro ne ka wulga a cikin masallaci saboda wannan gida ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata mu girmama wannan gida sa'an nan abin da ya kamata mutum ya guje sha idan yana cikin hali na janaba shine karanta ƙur'ani amma ƙur'ani me za karanta cikin ƙur'ani ya zama haramun kana cikin hali na janaba ba dukkan ƙur'ani ba akwai wayansu surarrake a cikin ƙur'ani da yake akwai ayoyi na sujjada a cikin wannan surarrakin to wannan akwai surarraki da yake aya na sujjada na ciki wayansu mustahabbi ne ka yi sujjada wayansu kuma kamar da za mu bayyana sunannakinsu wajibi ne kai sujjada to wayannan sura surarraki da yake wajibi ne sujjada a cikinsu to haramun ne mutum ka karanta su kana cikin hali na janaba malumma suka ce ko da harafi daya ne haramun ne ka karanta a cikin wayannan surarrakin sa'an nan wanzuwa a cikin haramin nan na ma'asumai shi ma haramun ne sawa'an limamai ma'asumai ne ko annabawan da suka mai gabata mutum kana cikin hali na janaba akan ihtiyati wanne yake wajibi bai kamata ka shiga wannan haramin ka zamna ko ka saya ba mun zance cewa idan mutum yana cikin hali na janaba ba zai shiga masjidin nan na harami ba a makka da masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a madina ko da zai shiga wani kofa ne ya fita a wani kofa daban wani babi zai shiga ya fita wani babi haramun ne amma sauran masallatayya banda wannan eh, masallaci guda biyu da muka yi zance idan mutum zai wuce ne zai keta wannan masallacin da ya shiga wannan kofa ya fita wancan kofa to ba laifi yani wannan ba haramun ba ne sai dai masallacin harami da masallacin ma'aiki salawatullahi wasalamu alaihim salawatullahi wa salamu alaihi wa alihi wannan haramun ne a yau wannan zamanin namu muna samu a ofishi na musulmai masu kulawa da ibada ana kebe wani bagire a cikin wannan ofishin ana sallah a wurin shin wannan bagire da aka kebe zai samu hukuncin masallaci ko a'a ya zama na izan mutum yana cikin hali na janaba ba zai shiga wannan bagire ya zamna ba yani ba laifi yani izan muna da ofis ko ma'aikata ne sai muka kebe wani wuri muna sallah ba da niyan mun ajiye wurin wakafi ne na masallaci ba yani ba mu ajiye shi wakfi ne na masallaci ba la'alla gobe jibi mun yi mai da shi mai ofis to wannan ba laifi mutum ya zamna amma izan ya zama masallaci mun san masallaci yana da hukuncinsa izan ya zama masallaci an ajiye wannan bagire a ofisin namu masallaci ne to a lokacin haramun ne mutum kana cikin hali na janaba ka zamna a wurin sa'an nan abu da yake mabiya na alilbait salamullah alaihim an san wayannan mutanen da girmama 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk inna aka ce musu wannan ɗani na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga makabartansa suna girmama wannan ɗa na manzon Allah banda shagabannin nan a cikin musulunci a mu na alilbait goma sha hudun nan ma'asumai yani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ali zuwa imamu ali sai da fatima hassan wa hussein zuwa imamul askari wayannan su ne makabartansu idan mutum kana cikin hali na janaba a kan ihtiyati na wajibi bai kamata ka saya a wannan bagire ba amma sauran 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wa ali kamar sai da ma'asuma a birnin nan na kom yani ko mutum kana cikin hali na janaba ma za ka shiga wannan haramin ba laifi amma mutum kaya ka bari saboda girmama wannan bagire saboda ana sallah wurin ana karanta ƙur'ani wurin abinda mutum zai tambaya mu yi batun wayansu surarraki a cikin ƙur'ani mun ce sujjada a cikinsu wajibi ne to mutum izan kana cikin hali na janaba haramun ne ka haramun ne harafi daya a cikin wannan surarraki wannan surarrakin su ne suratul sajda in ne ke cewa inna ma yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru zuwa karshen aya sujjada wajibi ne sa'annan suratul fussilat wa min ayatihi al-layl wan nahar zuwa karshen aya shi ma akwai sujjada sa'annan muka zo suratul najm karshen suratul najm wan najmi idha hawa shi ma me akwai sujjada haka kuma suratul alaq karshen aya a cikin suratul alaq wayannan surarrake guda hudun da muka ambata aya na sujjada da ke ciki wajibi ne mutum ka yi sujjada to idan mutum kana cikin hali na janaba to haramun ne ka karanta wannan surarrake ina ji a nan za mu eh, sayar da wannan shiri namu a yau insha Allah sabon saduwa da za mu yi zamu yi zance yaya mutum za ka yi wankan janaba hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu